rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم kai ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mu da saduwa na masallaci mai albarka masallacin mamox da kinan tudun wada a garin maiduguri yau muna yammacin asabar 28 ga watan da thani shekara ta 1444 wadda kuma shine ya zo daidai da 21 ga watan 1 miladiya ta 2023 karatun littafin ashimailu muhammadiya na abu isa tirmizi kusan kamar sati biyu ko uku dai muna tunawa kan wani hadisi shi ne na ƙarshe a wannan babu: babu ma ja fi sifati saumin rasul sallallahu alaihi wasallam kuma insha Allah ta'ala ya kamata a ce mun karkare shi Allah ya da sati mai zuwa sai mu shiga babu ma ja fi qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisi hadisin shine haddathana Muhammad bin Isma'il qala haddathana Abdullah bin Salihin qala haddathani Muawiyah bin Salihin عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن همير قال سمعت عوف بن مالك يقول عاصم بن همير ya ji عوف بن مالك yana cewa kuntu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lailatan ce wata rana ina tare maki sallallahu alaihi wa sallam a wani dare fastaka manzala Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aswaki wanda sa muka ce akwai ilimin muka da mu dauka a cikin hadisin a daga ilimin muka ce akwai ladubban da ake so mutum ya lazimta a qiyamul layl yin asuwa ke lokacin da ka yi qiyamul laili na daga cikin ladubban da ake so ka lazimta kuma ba lalle dole sai ka dauki wannan itacen kai da shi ba a sayyidu sabi ga cikin fiqh sunna yace da aswaki da brush da maklin duk yace matsayin su daya abin da ake bukata shine ka dai tsaftace bakinka a wancan lokacin ba su da brush da maklin sai suke amfani da asuwaki da aka tsabtace bakin ake bukata kuma shine fatawar mu masal bin jibrin bilita fatawa ramadaniya da aka babu ne idan ka samu brush da makalin kai kurkai ka wanke bakin ka zaka fara qiyamul layl zaka samu ladan wannan sunnar insha Allah thumma tawadda zala si alwala thumma qama yusalli zala si tashi fara salla fa qumtu ma'ahu aw bin malik ce sai nazo na tsaya tare da maiki sallallahu alaihi wasallam fa bada mazalla si fara karatu fastaftaha al-baqarata mazalla sai ka fara karanta suratul baqara fala yamuru bi ayati rahmatin illa wa qafa fasala mazalla bai bai taba zuwa wucewa ta ayar da Allah madauki sarki ya ambaci rahamar safaci sai ya tsaya ya roki rahamar Allah wala yamuru bi ayati adabin illa wa qafa fata'awwada kuma sannan bai taba zuwa wucewa ta ayar da Allah madauki sarki ya ambaci azaba a ciki face sai ya tsaya ne matsarin Allah daga azabar Allah thumma raka'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ruku'i fa raka'a thumma mathaka raki'an manzo Allah sai zauna ya gushe bai cikin wannan halin ruku'in bi qadri qiyamihi gwargwadon tsawon tsayuwar da ya a tsayen nan da haka yadda ka san ya dauki dogon lokaci yana tsaye gwargwado ya karanta suratul baqara to haka ya dauki lokaci kuma yana rukuyi gwargwadon tsayuwar idan ya yi tsayuwar awa daya to rukuyin ma awa daya ne wa yaqulu fi ruku'ihi sai naji a cikin ruku'in sai yana cewa subhana dhil jabarut tsarki ya tabbata ga abocin cikakken mulki da babu zalunci cikin sa wal malakut da mai cikakken mulki wal kibriya da kuma girman kai wal azamati da nuna isa da jiji da kai thumma sajada mazala sai sujada bi qadri ruku'ihi gwargwadon sa. wa yaqulu fi sujudihi a cikin sujjadarsa sai naji manzo Allah na cewa subhana dil malakut dil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamati abinda muka ambata a baya manzo Allah ya sake mai tasu sannan thumma qara'a ali imrana raka ta bi manzo Allah sai karanta surati ali imrana thumma suratan suratan manzo Allah sai karanta nisa'i ma'ida haka ringa tafiya kowace raka'a yana karanta mata sura guda ya falu mithla dhalika fi kulli rak'atin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kowace raka'a yana karanta mata sura guda mai zaman kanta a daga cikin ababen da za mu tattauna yau shine ladduban da ya kamata a ce mutum ya lazimta a lokacin da zai kiyamul layl akwai ladduba da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu misali abu na fari idan za ka yi kiyamun layl ana so ka zamanto mai tsabtace niyyarka ka tsabtace niyyarka zuciyarka zanto tana da kyau kai dan Allah dan neman lada a wajen Allah ba dan birgewa ba akwai hadisin da ke ci sayil jami'i sagir hadisi na 1821 suhaib bin rumi yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam kala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul rajuli tatawwan sallan mutum ta nafila haythu la yarahu nas a inda mutane ba sa ganin shi idan mutum zai yi nafila a inda mutane ba sa ganin shi ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25 ishirin, ya ce tana fifitan sallah a idan mutane da ninki 25 in yanzu misali za ka sallah a cikin mutane na nafila ba farilla ba sallar nafila da za sallar nafila a cikin mutane idan za a baka lada guda ɗaya idan ka je gida ka ɓuya kai sallah ba wanda yake ganin ka to Allah zai ninka ninki 25 kina ji baka lada 25 to duk adadin ladan da Allah zai baka idan za ka yi a cikin mutane inda ka je ka ɓuya ka yi kai kaɗai ba wanda ya gani to Allah zai ninka maka ninkin wani ladan su 25 wannan kin na maka kine zaka yi qiyamul lail? ana so ka tsaftace niyyarka ka yi dan Allah dan neman kusanci ga Allah ba dan wani abu na nuna isa ko da kai mai bauta ba ne, ko wani abu na neman abun duniya ba abu na biyu ana so mutum ya zanto ya kwana da niyya idan za a kwanta daga cikin ladubban ya ladabi na biyu bayan ka tsarkake niyyarka ka tsarkake zuciyarka za ka yi dan Allah idan za a kwanta kuma ana so ka kwanta da niyya akwai ruwaya daga cikin sun nisa'i hadisi na 1787 yana cikin kitabu qiyamul layl wa tatawwun nahar a imam ibnu majah ya rawaito shi a kitabu iqamati salati was sunnati fiha hadisi na 1344 sannan yana cikin sel jami sagir ma hadisi na 1941 abi darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata firashahu dukkan mutumin da ya zo shimfiɗarsa huwa yanwi an ya koma ya kwanta da niyya a zuciyar shi ne na so ya tashi ya sallah da daddare fa yusalli min al-layl ya kwanta da niyyar cewa in Allah ya yarda a daren zan tashi ni sallar dare fagalabatu ainihi fagalabaitu ainihu idanuwansa sai suka fi ƙarfinsa ya zamanto ya gagara tashi ya kasa tashi fagalabatu ainihu idanuwansa suka yi nauyin bacci ya kasa tashi hatta yusbiha har sai da bai farka ba sai da asbahi ta yi da haka tun farkon dai da kwanta fara bacci bai farka ba har sai da asbahi ta yi manzala ya ce kutiba lahu ma nawa za a rubuta mishi ladan wannan niyyar da ya kwanta da ita kenan za a bashi ladan niyyar sana yana so ya kiyamu laili wa kana nawmuhu sadaqatan alaihi min rabbih baccinsa sai zamanto masa sadaka ne daga wajen ubangijinsa ka gane bambancin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutiba lahu ma nawa wannan abin da ya niyyata ne na so ya sallah za a rubuta masa ladan niyyarsa ba ladan sallar daren ba da haka baccin sai ya zamanto masa sadaka in yanzu a ce da ya tashi ya yi sallar daren zai samu ladan niyya zai samu ladan sallah Allah ya sa an fahimci ni da haka idan za ka yi kiyamul ana so ka kwana ka kwanta da niyya jazima niyya mai karfin gaske wadda za ta zanto ba wai da bane ba wai kawai eh, to zan ɗan yi bari ko zan tashi na tashi na tashi ma ban tashi to, to in kai niyyar bata tabbata ba to ba za ka samu wannan garabasar ba so ake niyyar ta tabbata duk wani ababai da za ka yi amfani da su wajen taimakawa a tashin kaɗin a gadi kai ajiye ruwan alwalanka ga sallayarka sannan in ma da alam ka sa alam in ma kwanciya ne ka kwanta a ƙasa ba kwanta a katifa ba kar bacci ya ma nauyi to duk wa'annan ababai suna taimakawa wajen ya zanto niyyar mutum ta ƙara ƙarfi abu na uku ana so idan za ka yi sallar dare ka yi riko da sabubban da za su taimaka maka wajen tashi na daga cikin ladabi ana so ka yi riko da wasu ababai wadda za su taimaka maka wajen tashi sallar daren Abu Ammar misri a cikin littafin Safiqul Muslim a shafi na 163 yake cewa na daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum idan yana so ya tashi sallar dare shine kare ci abinci da yawa in zai kwanta kada ka fara cin abinci sai ka ji har geji gaba ɗaya sai ka ƙura maleji in ka kwanta bayan ka ɗame ka ba za ka yi tashi ba jikinka zai mutu ka yi shakaf ka ta munshari sai asubahi za ka farka da ka ɗan ci abinci kaɗan wadda rashin isasshen abinci a jikinka da ɗan yunwa da za ka dinga ji zai taimaka maka wajen tashi da daddare da karanta abinci sannan ah, abu na biyu malamai suka ce ka din ka yi ka yi kailula da rana ka yi kailula da rana in yanzu a ce da rana ka kwanta tsakanin kafin ta yi zawali sha ɗaya zuwa rana ta yi zawali ka yi bacci ko tsakanin azahar zuwa la'asar ka yi bacci to da daddare baccin zai ishe ka wannan isan ka dai sai ka samu daman tashi kai sallar dare amma idan ka wuni baka yi bacci ba kwata-kwata to bacci zai dame ka da daddare ta yadda ba za ka samu daman tashi sallar dare ba za ka bacci rana na taimakawa wajen yin sai sa manzo Allah ya ce ya kuma haddace alqur'ani mai girma ku dinga yin baccin kailula kenan bacci da rana saboda ana so ku dinga tilawar abin da Allah ya baku na hadda da daddare da kan kana bacci rana zai dinga taimaka maka sannan abu na uku da Abu Ammar al-Misri ya faɗa yace kada ka yi aikin da zai gajiyar da kai da rana idan kana so ka sallar dare yau to in dai ba abin da ya shafa harkar neman abinci ka ko dole ba kada kai abin da zai gajiyar da kai ka je ka samu faskare ka ta ka ta itace ka je ka samu gatari ka ta itace ka je ka samu rami ka ta tonawa ka yi abin da ka san in ka zo ka kwanta sai ka yi kaman ka mutu nan to kada ka yi shi da ka karan ka takaita wa jikinka abin da zai gajiyar da shi sosai sannan abu na hudu yake cewa ana so san samu in dai za ka yi sallar dare to kada ka hirar dare bayan sallar isha'i takwas takwas da rabi ka kwanta ka fara bacci idan su karfe biyu yayi uku yayi zaka gaji da baccin ko da jikinka ko kai ka so ma kai baccin to ba za ka iya ba saboda ka gaji da baccin da haka cikin taimakon Allah sai ka ka samu kuzarin tashi da haka dama kana da niyya ko baccin ya ishe ka to ba a san hirar dare sai dai dan larura mun yi wani karatu to go a baya ko na yi sharhi sosai nan a sannan abu na biyar yake cewa kada ka samu katifa mai laushi wadda idan ka kwanta kai ma jikinka baya son ya tashi a kanta kai baka so ka tashi a kanta da haka idan za ka yi sallar dare son samu ka kwanta a ƙasa akan kafet ko akan leda ka kwanta yadda jikinka ma zai zama a takure yake baccin ba zai maka nauyi ba amma ya kwanta a katifa mai laushi ai sai yanda hali kuma yayi abu na shida a karanta zunubi karanta yin zunubi da rana wani ya taɓa tambaya Alhassan Albasari ya ce masa ina so in tashi sallar dare amma ba na iyawa ya ce ka binciken kana saba Allah da rana ya ce ta yaya za ka wuni kana sabon Allah kuma Allah ya baka dama ka tashi da daddare ka yi sallar da ta mutanen ƙwarai ce in kana so ka juri tashi sallar dare to ka daure cikin taimakon Allah ka taƙaita wa kanka sabon Allah da rana Allah madaukin sarki sai baka ikon tashi da daddare saboda ka gana da shi ganawa sirri sannan abu na bakwai ana so idan zaka kwanta baccin nan to ka tuba ga Allah ka tuba ga Allah shi yasa sayyidina Umar duk lokacin da zai kwanta bacci da daddare sai ya tunano abin da ya aikata tun daga wayewar gari har zuwa daren nan inda ya dan samu Tsautsaye da sa da kuskure saba Allah sai roki Allah Allah ya fi masa yau Allah alƙawarin ba zai sake ba wannan tuban da zaka yi Allah wadakin sarki sai baka daman tashi da daddare da ka kai ganawar sirri kai da shi abu na takwas ana so idan zaka kwanta ka zikirin bacci to zikirin baccin ne yakan taimaka maka wajen nesan tagar da shedanu shedanu idan ba sa tare kai bacci ba zai ma nauyi ba sai ka samu taimakon tashi kai sallar dare sannan yake cewa ana so kuma abu na goma ko na tara na tara ana so san samu idan za a kwanta bacci yanzu da Allah ya kawo zaman da akwai alam ce ka dinga sa alam da da a na agogo Ya za maka kan bana ganin shi wani mai kafafuwa haka wani na karfe wanda idan idan ka idan ka sa alam da shi diyar da ka so ka yi ba kai saba ma dan sai kamar ya fasa ma kanka to in ka ko wayar ka ne yanzu Allah ya sa zaka sa alam ka sa agogo ne zaka sa alam ka sa abin da dai zai taimaka maka wajen tashi akan lokaci sannan ana so idan zaka kwanta ka kwanta da alwala kwanciya da alwalan yana maka alkhairai da yawa abu na fari na nisan taka da shiɗanu, da haka nisan taka da shiɗanu zai sa ba za su danne ka yadda ba za ka tashi kai sallah ba akwai hadisin da ke cikin son nisa'i yana kitabu siyam hadisi na bakwai. albani ya inganta shi a cikin silsilar sahiha hadisi na 2754 hafsa matan Maiki sallallahu alaihi wa sallam take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan ya kwanta a sai yana so yayi bacci sai ya sa hannunsa na dama a ƙarƙashin kuncinsa na dama zai sa hannunsa na dama ƙarƙashin kuncinsa na dama kafin ya zo ya kwanta manzo Allah zai yi alwalarsa ta sallah yadda ka san zai yi sallah zai alwalarsa sannan ya zo ya kwanta sai dauki hannun shi na dama ya sa ƙarshen kucin shi na dama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta wannan kwanciya idan za ka yi a gefen dama akwai hikima cikinsa wajen taimaka maka tashi kai sallar dare ibn qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a juzi na fari shafi 121 yake cewa shi bacci a gefen dama akwai wani sirri game da mutumin da yake so ya tashi sallar dare ya ce saboda galibi zuciya tana gefen hagu ƙoƙonta ma yana gefen hagu idan ka kwanta a gefen hagu ya ce zuciya za ta samu ta kwanta cikin ƙoƙonta baccinka sai ma nauyi idan ka kwanta a gefen dama zuciya ba ta cikin ƙoƙonta da haka ba za ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba da haka ba za ta samu comfortability ba sai sa ta gagara samun nutsuwa baccin ba zai ma nauyi ba sai kana yi kana farkawa kana yi kana farkawa wannan zai taimaka maka wajen tashi kana farka karfe nawa yanzu oke ɗaya ne da saura ka kwanta a gefen dama zuciya ba ta samu nutsuwa ba cikin taimakon Allah jima kaɗan zaka ji baccin bai ma daɗi ba ka sake tashi sai ka o oh, ku yayi barin tashin yi sallah shi sa ibnu qayyim cewa kwanciya a gefen hagu yana taimakawa mutumin da yake so yi bacci mai nauyi ya sami isasshen bacci tabbas amma mutumin da yake so ya tashi ya sallah to shi ana so ya kwanta a gefen dama ne sannan abin da shari'a ta tsara na an fi so ka kwanta a gefen dama shi idan kar ka kwana kana yin bacci ka kwana kana ta zuba baccin nan a'a an fi so ka dan bada wani kaso ma Allah madaukin sarki a cikin dare ka tashi kai sallah umil laila illa qalila nisfu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila da haka ana so ka dan raya dare da karatun alkur'ani mai girma idan kana kwanciya a gefen dama za samu nan damar idan kana kwanciya a gefen hagu ba za iya ba shi yasa yake cewa har likitoci in ji mil qayyim yace a likitance da yake yana da littafin yana da tibbin nabawi ya yi shi a cikin zalim ma'ad kuma sannan malamai sun cire shi gefe yake cewa a babin lafiya duk mutumin da ke kwanciya a gefensa na dama gefensa na dama to zuciyar shi ta fi lafiya saboda zai dinga tashi yana yin sallar dare imanin sa tsoron Allah sa ta gaushe na karuwa da haka zuciyarka za ta yi lafiya an gane za ta yi kyau za ta yi tsafta amma wanda yake kwanciya a gefen hagu shi kuma jikinsa kuma sai ya fi lafiya saboda duk gajiyar da kai ka kwanta gaba ɗaya ka sauke ta annabi sallallahu alaihi idan yana so ya dogon bacci to sai kwanta a gefen hagu yana so kuma yi gajeren bacci ya tashi sai kwanta a gefen dama kowane da aikin sa shi yasa likitoci suke son mutum ya dauka kwanci a gefen hagu nan baccin zai masa tsawo in jibin liqayyim abu na hudu ana so idan za ka kwanta bacci ka yi addu'ar kwanciya bacci ita ma tana taimaka maka wajen tashi sallar dare akwai hadisin abi huraira yana cikin sahih bukhari hadisi na 3275 yana kitabu bada il khalqi abi yake cewa wakkalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni da kula da zakar ramadan da ake tara zakatul fitr idan aka ce ana tara a raba talaka manzo Allah sai sa nin kula da ita fatani atin ya ce, ina wannan gadin kawai sai ga wani bawan Allah ya zo min fajala ya min at-ta'ami sai na ga ya fara ɗiban wannan abincin yana zubawa a jakarsa yana zuba a buhunsa yana ƙoƙarin sata fakastuhu faƙultu fa qultu naka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Hurairah sauri ya carab ya kama wannan barawan sai ce na kama ka kuma zan ɗauke kan kai ka wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce masa haba bawan Allah ni fa da ka ganin nan dattijo ne ga iyali ga yara ga mata gidana ne ba abinci an wuni ba hura wuta ba ina cikin halin kaka na kayi akwai matsala ne a taimaka min a bar ni da aka yi dinga ma abu da complain abu da ga cewa to ai yana daga cikin wanda kamar sun cancanta shi ma a bashi abu da zai gaya yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya ce Abu da ina jiya yi bako ya ce wallahi ya manzala yi bako manzala ya ce zai dawo mai ma kuma ku ku sake dawowa Abu Hurairah charaf ya kara kama shi ya ce wasa mutum ne dattijo mai iyali ya ɗan rafa shi haka can sai ya ce masa zan gaya maka wani abu In ji shi wannan shaɗan ɗin shaɗan ne ya zo ya ce zan gaya maka wani abu ka riƙe shi zai taimaka maka iza waita ila firashika idan ka je ka kwanta a ka, faqra ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum zuwa ƙarshe ka karanta ta lan yazala alayka min Allahi hafizun in ka karanta ayatul kursi kamun ka kwanta a wannan baccin naka ba za ka gushe ba kana da wani mala'ika da zai dinga baka tsaro daga Allah za a turo shi musamman zai zauna a kanka zai dinga baka kariya har sai ka farka wala yaqrabuka shaytanun yace kuma babu wani shedan aini ne baban su duka shedan ne dana bai isi zo kusa da kai ba na ya danne kai hana ka tashi hatta tusbiha har sai ka wayi gari fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam Dawud ya ga manzo cewa ya rasulullahi ka ji fa yadda muka yi da wannan bakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka mazala ya ce gaskiya ya faɗa maka wa huwa kadhubun amma shi din fa makaryaci ne wa dhaka shaytan mazala ya ce ai ɗan ne iblis ne zo maka da wannan malamai suka cire wani hukunci cewa ana idan mutum ya magana kar ka kalli la tanzur ila man qala walakin inzur ila ma qala kada ka kalli wa yayi magana ka kalli me ya faɗa babu ruwanka da mace ta faɗa namiji ne faɗa jahili ne faɗa mai ilimi ne faɗa ba damuwarka shine ba wa ya faɗa ba me ya faɗa shine ko mahallin shahid yanzu dai gashi a gaskiya ce ta fito a bakin shi dan. amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauka kuma a yi aiki da ita abin da ya faɗa gaskiya ne daga nan an za a kwanta sai a karanta ayatul kursi a sha a karanta a kwanta a yi bacci da ita akwai ruwa daga cikin jami'in tirmizi hadisi na 3416 daga rabi'a ta bin kabil aslami yake cewa na kasance ina kwana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam to wata rana da na kwana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wata rana yana kwana a masallaci wata rana ba zai kwana gida sai kwana a masallaci yace wata rana mun kwana annabi sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudu'ihi sai na ka annabi sallallahu alaihi wasallam alwajan alwalarsa wa hajatihi na ka manzo Allah duk abin da san zai bukata na suwaki na sandarsa duk abin da sun zai bukata duk na tara masa shikenan wa kana yaqumu min al-layl shi Rabi'a ya cewa manzo Allah kuma ya kasance kan yi tashin dare dama yi sallah idan ya tashi zai salla sai na ji manzo ya ce subhana rabbi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga ubangiji na tare da yi masa cikakkiyar godiya manzo Allah zai faɗi wannan so biyu yace subhana rabbi wa bihamdihi subhana rabbi wa bihamdihi summa yaqul bayan yayi wannan sau biyu sai na ji manzon Allah kuma ya ce subhana rabbil alamina subhana rabbil alamina shi ma sau biyu kenan ya halatta idan zaka yi idan ka tashi sallar dare ya halatta ka ce subhana rabbi wa bihamdihi subhana rabbi wa bihamdihi subhana rabbil alamina subhana rabbil alamina akwai riwayar Huzaifa ita ma game da azkar din tana cikin Sahih Bukhari tana Kitabul Wudu hadisi na 246 Imam Muslim ya rubuta Kitabut Tahara hadisi na 255 Huzaifa yake cewa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi da daddare ya shusu fahu bisiwaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana goge bakin shi da aswaki Wannan ya kai mu ladabi na biyar idan za kana so kai sallar dare ko kana cikin sallar dare kaga malam a wani riwayar ma akwai aswaki ai fastaka ya eh, aswaki to a wannan huzaifa yake cewa in dai manzo Allah ya tashi zai yi sallar dare to sai ya dauki aswaki ya goge bakin shi ya goge baki dan zai gana da Allah ne akwai riwayar ibnu maja hadisi 288 tana cikin sahih jami'i sagir hadisi na 4961 daga Abdullahi dan Abbas yake cewa anna sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil layli rak'atayn rak'atayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin sallar shi da dare shine ya kasance yana yin raka'a biyu ya sallama biyu ya sallama biyu ya sallama idan yayi biyun nan ya sallama kafin ya tashi ya ƙara kawo wasu biyun summa yansarifa yastak manzo Allah bayan yayi sallama sai ya dauki asuwakinsa ya goge bakin shi ya goge bakin shi ya goge bakin shi sosai sai ya ajiye aswakin kuma sai ya kabarta raka'a ta gaba kenan in mazala zai raka'a goma yana yin asuwaki sau biyar kowane sallah sai asuwaki malamai sun tabbatar da yin amfani da aswaki wancan karan aswakin yana da amfani kwarai da gaske akwai guraben da ake so kai asuwaki za ka karatun kwana so kai aswaki za ka yi sallah an so kai asuwaki za ka yi alwala an so kai asuwaki za ka gana da ko iyalin iyalinka zaka shiga malamai suna ce ana so kai asuwaki dan karka je bakin bakinka yana doyi kana magana tana mm mm mm ka gane ai a ana so idan kana magana ta dinga jin har ma kaman bakinka wani kanshi kanshi yake yi ba a so kana magana da mutum yana kautar da kai ba a so da haka asuwaki yana taimaka sannan suka ce ko sinadarai a jikinsa wanda suna taimakawa wajen kara wa da shi ƙarfi kwarai da gaske sannan a wani cikin malamai ya yi bincike kan Udul Arak shi wancan karan asuwakin wadda galibi yana da yawa a ƙasar Nijar a Afirka ko kwarai daga sojan Nijar yana da yawa sosai fa sosai a Nijar to idan ya ce daga cikin amfaninsa shi a akwai sinadarai a jikinsa wadda suna taimaka wajen controlling blood pressure kuma sannan akwai sinadarai a jikinsa suna taimaka wajen controlling na sugar level da ke jikin mutum an gane idan za ka yi asuwaki, maza Allah har sai da ya koya da za ka yi asuwakin. ana sai ce akwai wanda maza yana yin aswaki sai na ga ya cire harcensa yana gogewa haka ya ce kai maza yana tura asuwakin har ciki ciki har ma yana jina oh oh kamar zai amai haka maza yana wanke har kan harshensa kaga duk wani bincike da wani zai iya gaya maka cewa ah, ga ababen da ya kamata ka yi annabi ya riga ya tabbatar mana kaga abin da kullum masana ke faɗa shine galibi warin baki yana tasowa daga waje biyu ne ko dai daga kan harce ko kuma daga ciki idan kana bacci da daddare in yawu ya zuban maka a hannu Za ka ji warin fi ko fi yawunka fi yawunka haka wari yi. yawun bacci ko fi yawunka haka wari ba fi warinka haka fi yawunka haka wari ya yi. yauwa to da kan harshe yake sakowa da haka mazala har harshen shi sai ya goge ya goge ya goge ya goge sosai ya wanke harshen shi to da haka asuwaki yana da amfani kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe shi aka samu da asuwakin sa har ma yake cewa lana shuka ala ummati ba dan ta tsananta al'umma ta ba la'amartum bis siwaki inda kulli salatin kuma a kulli salatin ko inda kulli wudu'in kuma a kulli wudu'in zalla ce ba dan kadan tsananta al'umma ta ba da na sa musu doka ce duk lokacin da za ka yi sallah sai ka asuwaki ko lokacin da za ka yi alwala sai ka asuwaki ana so ka dinga yin tsaftace bakinka ai kaga ko da ma yanzu a likitanci abin da ake cewa oral health kaga suna cewa idan ka farka da safe ka yi brush idan za ka kwanta da daddare ana so ka yi brush kar ka kwanta da abinci gutsire gutsire gutsire har ma suna koyar da ake ko ina likitoci ne me kake karanta dental ne eh to ka gani har ma yadda za ka yi aswakin har sai an sai an nuna maka sai a ce ma idan za ka wanke bakinka ba haka ake da brush ba za ita sama za ka yi haka haka haka hakurin sama sannan ka zo na ƙasa za ka yi haka haka haka haka na ciki za ka yi haka haka haka na sama za ka yi haka haka haka eh ba eh, to kaga yanzu akwai wanda kace mishi ya haka ai sai awa bigan bigan brushin bai shi ko bawan Allah ka bar shi ko in ya in ya matsa maklin kawai ya ba hakorin shi tsoro kawai Kabin ka ce mai kawai shi kenan ya gugurji ya gama Ifa, eh ita eh, kuma ka san fasara halal zikirin kuntum wallahi abin su yana da yana duk abin da suka bincika suka tabbata yana da amfani fa eh abin da suke faɗa kuma is reasonable idan yanzu suka ce kana brush haka haka haka haka left right dattin da kake kwasowa daga right yana shiga cikin haƙwaran da kake turawa left wanda kake turawa daga left yana shiga cikin ramukan haƙwaran ne ka gane amma lokacin da kai haka haka haka kana wanke haƙwaran kuma dattin da ke tsakanin haƙwaran mai na ƙara fita yi kuma baya ji wa da shi ciwo gam din baya ji masa ciwo eh mu shari'a ta ba mu wani mafita ai duk abin da masu ilimi suka kawo a sai mu ce sami ina wa ana kawai Allah ne ya ce mu karba ma abota ilimi tambaye sun sun ba mu karba ilimi ne shi ma to maza Allah yana yin aswaki sosai sosai yana yin aswaki kuma yasa har malaman musulunci suna cewa idan zaka yi aswaki aswakin da malamai galibi suke faɗa shine ba haka ake yin aswaki ba haka akin aswaki duk riwayat na hadisai in zaka karanta shiro za ga sun ce aswaki ga karan aswakin a hannunka to ba haka zaka dinga da shi ba karan aswakin haka ake da shi sama da ƙasa ne an gane sama da ƙasa ne ba hagu da dama ba sama da ƙasa sama da ƙasa kaga ya kusan dai abin da suka faɗa ne shi ma musulunci shi karantar da mu Allah ya sa mun dace akwai ruwayar bai haƙi a cikin al-kubra a juzi na goma sha ɗaya shafi na talatin da takwas da kuma silsilar sahiha albani ya inganta ta hadisi na uku. aliyu yake ce na bi siwaki ali bin abi talib yake ce annabi ya umarci mu da yin aswaki annabi yake cewa innal abda idza ta tasawwaka idan bawaye aswaki sun makama yusalli manzo Allah ya ce idan ka gama ka sai kuma ka tashi ka fara sallah qamal malaku khalfahu sai wani mala'ika ya zo ya tsaya a bayanka daga kayi asuwaki kayi Allahu akbar zaka fara sallah sai Allah ya kawo wani mala'ika ya tsaya a bayanka fa sami aliqra fa sami wannan mala'ikan sai fara sauraron abin da kake karantawa na Qur'ani yana ji Fatihar ka surar ka kai yana ji fa yadnu minhu mala'ikan nan sai dinga kusanto ka kana karatu yana kusanto ka yayi eh, kana karatu zai yi kwana kana karatu zai zo kusa kana karatu ai zagayo gaban ka hatta ya fahu ala fihi har mala'ikan nan zai matso kusa da kai tun yana bayan kafa zai matso ya matso ya matso ya matso ya matso kusa da kai har zai kafa bakinsa a jikin bakinka kirb wa ma yakhruju min fihi shay'un min alqur'ani mazala ya ce babu wani abu da zai fito daga bakin shi mutum mai karatu na alqur'ani illa sara fi jawfil malaki face sai ya shiga tumbin wannan mala'ika in ka gama karatun sai zara bakinsa in ka dawo ka fara sai kafa bakinsa kaga in yanzu da a ce ubangiji an na maka lokacin da mala'ika yake zuwa kusa zai kafa bakinsa da bakinka ba za ka yi sallar ba amma tun da manzon Allah ya faɗa kuma hadisin ya inganta dole ka yarda ko da baka ji eh ilmul ghaib ne ai gaibi ne dole za mu ce mun amince Allah ya sa mun gane a ladabi na shida da ake so za ka yi da ka kula da shi ana so ka yi wanka ka tashi da zaka yi sallar daraba ka wanka wata ana so ka fesa turare ramma ka samu turare ka yi ne baka da humra sai ka roƙe ta eh, za da shi ba eh, kuma sannan ana so ka sa kaya mai kyau idan za ka yi sallar eh. daren nan ka sa kaya mai kyau sosai tamimar dari ya kasi idan ya tashi da sallar dare sai ya mulke jikinsa gaba ɗaya da mai da da turare kai jikinsa gaba zai zuba turare a hannunsa gaba ɗaya jikinsa fatar jikinsa fa yadda ka san ana shafa vaseline a jiki gaba ɗaya ba to tamimar dari haka zai shafa turare gaba ɗaya jikinsa sannan wata rana ya je kasuwa ya siyo wani kaya set sama da ƙasa iri ɗaya da dirhami dubu ɗaya aka ce me za ka rishe ce kawai zan siya wannan kayan ne kyakkyawan kaya ne kyau mai kaya mai iya kyau mai kaya kyau iya kyau ya ce na si shi ne kawai don dinga sallar dare da shi manufar kenan ya ce kawai na si shi ne don yin sallar dare kawai shi ne manufar siyan kayan ka gane ba ka tashi sallar dare ka ko wata rigar baccinka wata jallabe ka tayi yi sifirin sifirin ɗin ma har ya kare wani sifirin a cikin sifirin Allah wata rigar ta yi wata ba a wanke ban ka zo masallaci da sallah asuba ka damu mutane da tsami zaka tafi aiki ka fesa turare ka sa kaya a wanke a goge ka sa hula ka kafa ta a 90 degrees amma zaka ka sallah asuba ka je ka ɗauko wata jallabiya shekara ta goma sha biyar kana sata har ta yi shara shara har ta fara tsagewa wannan fa ce ai jallabiya ta bacci ce lada lada ba ce karka sa jallabiya ba amma jallabi da zaka dinga sawa kana zuwa sallah da shi zama a wanke a goge suke ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu Allah ya ce ya ku yan adam ku riki kawa da ado da gayi a duk lokacin da za ku yi sallah dan ganawa kuke da Allah idan fa kana sallah al-musalli yunaji rabbahu idan za ka jujin surikinka mutum ne ya hana ka auren yarsa anja anja an ja an sai ce ka zo zai baka amma yana so sai yayi magana da kai kai da shi baki baki kana gareji da kai bakin mai za ka je kai magana gareji ne ai haka in ba isa ba ranan da da da da da da sosan karfe za ka yi wanka da omo da clean ne ko kuna yi ne Eva eh, Nina na gane karatu matan bai kamun bai oh kafin ka samu kamu din <laughs> eh amma ko wani fa akwai ban Allah da na san shi wallahi shi yace in yi wanka da sabulu baya fita wallahi ai magana shi ne sun san asirin su ai wallahi ce mun shi wanka da sabulu baya fita wallahi nace sai da me ce wallahi sai da clean wala na da clean a bangida a ramun bulo da a bangida a ramun bulo shi yake sa clean din sa in ya siyasa ya kare in ya zuba a jikin omo ya ce in ya juya ya juya ya juya kawai in ya wanka shi sai ya ji shi jiki ya wani santsi santsi ya fita sosai eh, na so san mata buhu ko to da haka abin nan a tamimar dari idan za ka yi kiyamun lail ana so ka yi wanka ka sa turare abdullahi dan mas'udu idan zai yi sallar qiyamul layl sabon manzon Allah sai ɗauko kaya da fi kowane kaya kyau a cikin akwatinsa sai duba kayansa wanne fi kyau sai sa shi da daddare saboda yana ganawa da Allah ne sannan sai ya samu turare da ya fi kowane turare ƙanshi sai ya sa a jikinsa idan ya sa a jikin shi sai ya kabbarta sallar dare saboda babu wata sallah da Allah da sarki ke nan saman duniya yana jin mai bawa yake fita yake fara sai sallar dare kaga ka ƙara kusantar Allah ai ya kamata kai ma ka ƙara yin gayi ai ah, Abdullahi ibn Zakariya da shi da tawagarsa sukan yi wanka a kullum bayan sallar isha'i kawai wankan da suke bayan sallar isha'i shine wanka domin shirya yin sallar dare sai su yi wanka fefes dan a yi laili annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi kiyamun laili yana sa misk da Ambar turare ne ya haɗa su a waje ɗaya ya shafa a jikin shi sai ya ta sallah da haka saboda Allah maɗaukin sarki za ka gana da shi ya kamata ka ado ka yi gayi ka yi kwalliya don saboda wanda za ka tsaya a gabansa ai inna Allah jamilun yuhibbul jamal inna Allah jamil lalle Allah sarki kyakkyawa ne kuma yuhibbul jamal Allah yana san abu mai kyau da ka tsaya gaban Allah da ka girmama Allah ka kamba ma Allah Allah maɗaukin sarki sai ya baka abin da baka yi tsammani ba ladabi na bakwai ana so idan ka tashi za ka yi ƙiyamun laili ka karanta ayoyi goma na ƙarshen surata Ali Imrana sannan kuma na daga cikin ladabi kuma sunna ce ana so idan ka tashi kuma ka mutsike idanka da hannunka saboda bacci ya bar idanka duk sunna ne lada Allah zai baka akwai riwayar dan Abbas tana cikin Sahih Bukhari hadisi 183 kitabul wudu tana cikin ma sai musu a kitabus sala kitabus salatul musafirin wa qasriha hadisi 723 dan Abbas yake cewa bitu inda da khalati maimuna yace wata rana kwana a wajen goggona na maimuna ta bintul harith zaujan nabiyyi matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wayya khalati yace dama goggona ce fadajatu fi aradil wisadati Ya ce sai na zo na kwanta a gabar filo Wadda ja Rasulullah ya salari wasallam wa ahlihi manzo salari salam sai ya kwanta shi da ahlihu shi da matarsa a saman filon fi ha, a saman filon ma Rasulullah ya salari salam hatta izan idza lailu manzo sai na ji ya fara bacci ni kuma dama na ji ne in gaya yake sallar dare manzo yana bacci yana bacci har sai da dare ya raba gida biyu kamar sha biyu misali aw qablahu ko kamun sha biyu ta yi bi da ɗan kaɗan aw ba'dahu bi qalil ko kuma bayan sha biyu da kaɗan kenan kaman ka ce karfe ɗaya qaza rasulullah Abdullahi dan Abbas shi dama mani ban yi bacci ba ina da kwanta na ga me yake da daddare ne to kawai sai na ga manzo Allah ya farka don nan malamai suka ce ya halatta kwana da yaro da iyali a daki guda matukar babu wanda zai shiga tsakaninka da iyali to sai ya farka yace fajalasa sai daga manzo Allah ya zauna yamsahu nauma an wajhihi biyadihi sai daga manzo Allah yana goge bacci daga idansa da hannayensa yana ta gogewa ثم قرأ العشر الآيات الخواتم min surati ali إمران yace sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ayoyi goma na ƙarshen surati Ali Imran manzalla ya fara karanta su inna fi khalqis samawati ko والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم zuwa ƙarshe manzo Allah ya karanta su har ƙarshen surat Ali Imran makama ila shannin mu'allaq shannin sai ya tashi zuwa ga wata yajja kaffata salka hakan nan da an rataye ta a jikin garu fatawadda minha manzo Allah sai alwala daga wannan salkar fahsana wudu'ahu manzo Allah ya kyauta alwala sai alwala mai kyau su makama yusalli sai ya tashi ya fara sallah dan Abbas ya ce ni kuma na taso ni ma sai na irin abin da yake na tashi na mutsike ido na nayi alwala na zo na zauna a na kawo na zauna a hagunsa zalla ya jawo ni ya kamo ko na ya jawo ni ya jawo ni gefen damansa da mun shirin hadisin nan a baya ko mun masa bayani da yawa da haka cikin ladubba da ake so ka kula da su su ne mutsike idan ka daga bacci ba fa ciwa ne ka je ka yi gurza idan ka sai ya fashe ba fa a'a kawai ka danyi yi haka haka haka haka yadda kawai baccin zai bar idan ka nauyin idan da kake da wani yaji yajin kawai zai tafi gaba daya in kai wannan kuma sai karanta wani ayoyin sai ka fata shi ka fara sallah ladabi na takwas addu'a a nan malai karantar da mu subhana zil malakut wal jabaru wal kibriyat wal azama ko akwai sa'addu'o'in daban kamar misali akwai riwayar Ubadat ibn Samit tana cikin Sahih Bukhari hadisi na 1154 yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta'arra min al-layli fa qala ubada yake cewa ta manzo Allah ya farka da daddare zai yi sallah sai naji ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar Wala wa wala quwwata illa billah thumma qala manzala sai ya ce Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta min wada'a manzala yake cewa idan su makala idan bawaye wannan addu'ar sai ya ce Allahumma ghfirli Allah ka gafarta min auda'a ko ya roki Allah ba automatically Allah zai ansa masa in dai ka farka da daddare ko ba sallah za yi ba kai wannan addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah alhamdulillah kai wa subhanallah wa la ilaha illa wallahu akbar wa la hawla wa illa billa. kana ɗaga hannu ka roki Allah automatic Allah ya biya ma bukata manzo ya ce kuma idan ka yi alwala ka zo ka kama sallah to Allah zai karbi sallar ka saboda kayi wata shimfiɗa wadda Allah maɗaukin sarki yake so ibn battal ya yi magana doguwa a cikin sharhinsa na Sahih Bukhari kan wannan kabiyar kan wannan hadisin yake cewa saboda a tashin ka farko abin da ka fara shine ka kadaita Allah da bauta an ji daya abu na biyu shine ka girmama Allah abu na uku shine ka gode wa Allah abu na hudu shine ka tsarkake Allah ka nuna babu wani dabara babu ƙarfi sai zuwa ga shi Allah ɗin wani kambamawa ubangiji dama yake so sama da wayannan da shi yasa idan kai addu'a ai ka riga ka addu'a ka shimfiɗa ai Allah sai ya ansa idan kuma sallah ce ka yi Allah zai anshi wannan sallar saboda ka kamba shi, ka girmama shi to sannan idan za ka buɗe sallah akwai addu'ar buɗe sallah bayan wannan da ke cikin jami'ar tirmizi akwai riwayar dan abbas tana sahih bukhari kitabul juma'a hadisi na 120 tana cikin sahih muslim a kitabu salatul musafin wa qasriha hadisi na 769 dan abbas yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kama min al-layli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da ya farka da daddare ya tahajjat domin ya sallar qiyamul layl qala manzo Allah sai ya ce Allahumma lakal hamdu manzo Allah sai ya ya Allah dukkan yabo da godiya ya tabbata gare ka anta qayyimus samawati kasamawati wal ardi Allah kai ne wadda ka da samai. da kasai wa man fihinna da kuma wadda suke cikinsu. An gane? Walakal alhamdu, Allah kuma godiya ta tabbata gare ka, laka mulku samawati wal ardi, Allah kai ne mai cikakken mulkin sammai da kasai wa man fihinna da abin da ke cikinsu. Walakal alhamdu, Allah yabo ya tabbata gare ka da godiya tabbata gare ka, anta nuru samawati wal ardi, Allah kai ne hasken sammai da kasai da wanda yake cikinsu. walakal hamdu sai yake cewa walakal hamd Allah godiya ta tabbata gare ka antal haqqu Allah kai ne gaskiya wa wa'aduka haqqun Allah alƙawarinka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun Allah haɗuwa da kai fa gaskiya ne kowa sai yayi one on one da Allah haka manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya ce ma min abdin babu wani bawa illa sayukallimuhu rabbuhu face ubangiji sai yayi magana da shi laisa bainahu wa bainahu tarjuman tsakaninka da Allah babu tafinta kai da Allah one on one za ku yi magana ga kai ga Allah yana ma tambaya kana ba shi ansa kin jalaye kai bawa abin tausayi ne kai bawa bai san Allah ba kai la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakil to kai ko a duniya aka kai ka gaban wani babba yana ma tambayoyi dan Allah dan annabi a kake tsorata ballantana ce ga kai ga Allah kuma kai mai laifi ne dama wayyo Allah na kullu bani adama ba'un duk yan adam masu laifi ne da ga kai ga Allah wadda kawa laifin da shi kake magana kuma tsakaninka da shi za a sa wani shamaki a kewaye ka ba wanda yake sanin me kuke yi kai da shi kuke magana ce wane katina rana kaza karfe kaza a waje kaza kayi kaza katina shi Allah na tuna nayi Allah ce to shikenan rana kaza karfe kaza a waje kaza katina kayi kaza ce Allah nayi rana kaza karfe kaza manzo Allah ya ce Allah sai ya tabbatar wa bawa gaba da laifukansa hatta idza zanna annahu qad ahlaka har sai bawa ya gama tsammanin cewa ya riga ya halaka wuta kawai za a ji a babbaka shi idan dai mai imani ne sabon Allah ba na iskanci yake yi ba Allah sai ya ce to satar tuka fi duniya Allah sai ya ce a gidan duniya na rufa maka asiri ba wanda ya san kayi wasu asturkal yau la ilaha illallah Allah sai ce yau ma kuma zan rufa maka asiri tunda baka fito waje kana yi mutane suna ganin ka na ni ba ka yi daga ni sai kai amma baka samu ka tuba ba kuma baka yi itirafi ka yadda kamun laifin baka yi musu ba Allah ya ce a can na rufa ma asiri ba Allah zai ce yau ma kuma zan rufa maka asiri ga can kofar aljanna sai a yaye wannan shamakin sai a ce ka je ka shiga amma fa a wannan lokacin fa in ana zufa a mazaunai ka riga ka yi wallahi tallahi Allah malam barin ba mu wani misali a duniyance da zaka gane waye makwabtan mu anan wani gini ne anan SSS ba kawai yanzu sai aka zo aka ce suna gayyatan ka ka gana wasu gobe da safe karfe 8 sai aka kama ka takarda dan Allah baka san me kai ba za ka yi bacci yau ba ka yi bacci bai idan ka je ka ana ma tambayoyi hankalinka a kwance kana shan shayi za ka ansa kuma hankalinka a tashe a tashe mana ofishin da ke kan layin can kana da ɗanku <laughs> dama kana da ɗan kuɗinka sai aka je aka rubuta petition <laughs> sai suka iya ka kaga a hankali ka tashi zaka je ka wannan fa bawan Allah ne fa cikin bayin Allah wadda babu wani abin da ya ise maka a abin da Allah bai kaddara zai faru da kai ba amma idan zai ma tambaya ga yadda kake kidimewa to ballantana yau a ce ga kai ga Allah an kewaye tsakaninka da Allah babu kowa daga kai sai Allah Allah yana ma tambaya kuma malamai suka ce tambayar fa karka manta akan laifin ka yake maka ba akan abin da kai mai kyau bane kai kaza rana kaza kwarai Allah nayi sai bawa ya gama ɗaya ba tsammanin ya halaka Allah mai sarki sai na rufa maka asiri a duniya yau ma zai rufa maka asiri sai ka shiga aljanna to shi sa manzo Allah yake cewa wa'aduka haqqun Allah alƙawarin haduwa da kai alƙawarin ka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun Allah haɗuwa da kai gaskiya ne wa qawluka haqqun Allah maganar ka gaskiya ce wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa wal jannatu haqqun wallahi aljanna gaskiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya ganta wan naru haqqun wuta ma gaskiya ce dan manzo Allah ya ga ƴan wuta wa hadisi togo cikin sahih bukhari togon hadisi kusan shafi biyu yana volume yana volume 13 na fatul bayi togon hadisi manzo Allah ya ga mazinata a hadisin an, an cire su tsirara an sa su a cikin wata tanda ana babbaka wuta ta ƙasansu. wuta na nan sannan sai ka ce wannabiyuna haqqun Allah annabawa gaskiya ne wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haqqun annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ne Sa'atu haqqun kiyama gaskiya ne Allahumma laka aslamtu Allah gare ka na mi kauya wa bika amantu Allah da kai na cikakkiyan gaskatawa wa alayka tawakkaltu Allah gare ka na dogara wa ka anabtu Allah gare ka nake mai da lamurana wa ka samtu Allah gare ki ne duk wani abin da yafi karfi na na kusuma wa ka hakamtu Allah duk wani hukunce hukunce na zuwa gare ka nake mai da su faghfir li Allah ka gafarta min ma qaddamtu abin da yafi a baya Allah ka gafarta min wa ma akartu Allah wanda zan yi a gaba Allah ka gafarta min wa ma asrartu Allah wanda ne a boye ba wanda ya sai daga ni sai Allah sai waya ta a daki in gaiwa kun yarda ba Aha. In ka ji saurayi ya shiga ɗaki, ya rufe ƙofa, ya rufe windo, ya yi shuru da Android, yana da data, Allah dai rufe asiri. Mm? Binciken shekaru biyun baya, an ce, masana suka ce, phone, viewers maza ne a sama, yanzu abin ya rikice, red na phone viewers, fiye ɗin kun gane mata yanzu sun wuce maza wallahi azim ka kaddara yanzu me ya jawo abin ya zama ma rampant a cikin al'umma ne ba wannan waya bace ni da lokacin da babu wayan nan wani zai gama rayuwar ma wallahi bai taba ganin abin ba ma zai rayu ya gama samartakarsa ya gama kuwa wallahi bai taba kallon abin ba ma amma yanzu fa illa ma rahima rabbi sai wanda kawai Allah ya tsare illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya so ya tsare shi ne Allah kawai sai ba bashi Allah ka tsare mu wallahi bala'i ne kuma ya jefa al'umma a cikin musiba idan mutum zai na magana wala baya na yana ciwo duburata tana ciwo ciwon kai yake damuna ba na rike fitsari sosai kaza yana damuna bala'in mantuwa nake yi kawai ina ji na dai ba na jin uncomfortable ba na jin daɗi Ha kawai barin kai na sai yake yin ciwo in saurayi ne yi mai dogon tambayoyi zai ma wannan karatun da nake maka yanzu wani ba Allah ya kira ni muna magana ya fara mun Allah akar makalla tambaya nake ni fa ban san me kira wannan kaga kaza kaza kaza nace ya karka mata mu lokaci kana da aure yace ba ni da aure nace excellent wace irin waya ce a hannunka yace min android ce nace ah ato masha Allah masha Allah ka gaya min tsakaninka da Allah kana kallon irin wayannan fina-finan yace wallahi wasiri aka roka lana ce a kai ka sani kana kallo shi ya karo kalla ina kallo na to ka daina Allah zai baka lafiya Ya ce mi idan bai kalla baya iya bacci ya salam ka san wannan bala'in akwai mutumin da ba tara da shi ya kallo yanan fina-finan akwai mata da ta min tambaya ita ma ba ta iya samun sha'awar ta tashi sai ta kalla la ilaha illallah al'ummar mu haka ta zama fa wannan abin ya zama mana bala'i shi sa abin da yake zama alkhaina ya zuwa shi yana zama shari ga wani Allah ka tsare mu Allah wa ma asrartu zunuban da nayi a boye Allah ka gafarta min wa ma alantu Allah zunuban da na a bayyana Allah ka yafe min antal muqaddim wa antal muakhir Allah kai ne da dadde kuma Allah kai kare kai ne ka riga kowa da dadde ya Allah kuma kowa kai zai tafi ya bari la ilaha illa anta Allah babu abin bauta bisa dacewa da jinta sai kai kadai aw la ilaha rairuka a wata riwaya ko kuma Allah babu nan bauta kuma bayanka wannan sune da dubba guda takwas guda tara wadda malamai suka gindaya cewa idan za ka yi qiyamul laili ana so ka lazimce su a lokacin qiyamul lailin ka sai ka dace da sunnar ma'aiki Allah kuma sai ma qiyamul lailin ka albarka kuma Allah ya rayuwar ka albarka Allah ya sa mun dace insha Allah ta'ala ce kuma sai mu shiga babu ma ja fi qira'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karatu da maganganun malamai akai Allah ya sa mun dace allahumma rabbana allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka